Noma tushen arziki Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. wanda baya shi ne ta da mu, sanda na arzikin mu shi ne Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron suka ja makonni biyu da suka gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da wakilin mu Hassan Maina Kaina ya mana da shugaban gamayyar kungiyoyin manoma ta Najeriya, Dr. Faruku Rabi'u Mudi, shugaban kungiyar makiyaya ta Najeriya, Khalil Muhammad Bello, kan matsalar karanci ko tsadar abinci da kullum sai ƙara karuwa take yi duk da irin tallafi da gwamnatin Najeriya ke baiwa manoma da makiyaya. A cikin shirin na wannan makon za mu ɗan koma baya kaɗan. Hassan gare ka. Dr. Faruk, bari baka misali a satin da ya wuce din nan hmm. akwai wata kasuwar ƙauye a nan wajen garin Abuja Shi eh. nake ganin baki sun zo daga wurare ba mutanen wannan yankin ba ne. Suna tattaya hmm. masara sosai da su dawa da waken soya ana loda musu a cikin manyan motoci ana zuwa da su wani bangare na kasar nan. Hmm. Kamar misali irin wannan za iya cewar ya ce daga cikin abubuwan da suke shafar karfin abincin nan? Abin da na gaya ma kenan a daga farko idan ka zo yanzu aka ce za a tsalle Waya warehouses na irin waɗannan kamfanoni da mutane ah, da sauransu wallahi sai an ma abincin da a nan wurin in ma zubar da abinci za a zaɓi a to haka ba mu sanya ake yi ina suke kai abincin nan da sauransu to haka muna yin noma su kakken noma amma ba mu da kuɗin da mu manoma za mu riƙe abin da muka noma a hannun mu kamar yadda yake a da to saboda haka sai mun bibiya waɗansu abubuwa to wannan dalili yasa dole mu saki abin dole ka ga baƙi sun shigo sun siya dole masu kuɗi kowa yanzu yanzu babu abin da za ka ɗauka ka ajiye zan baka misali bara a waken tsaya kan kamata shirinka yana naira dubu goma sha takwas a buhu gida amma a cikin wata ɗaya da rabi kwana domin ma fara sa arba'in ba kwana a talatin da biyar talatin da takwas sai da waken tsaya ya koma naira dubu daga dubu sha takwas to yanzu kowa ya gane wannan cewar na ma daina sana'a in karɓi kuɗi bashi a banki zai sai kayan abincin ɗoro sai ya da haka sai mun tattara shi an kirɓe shi sashi wato babu shi sannan sai a zo wato ya fito sai a dinga fito da shi kaɗan kaɗan idan ta kasa fito da shi akwai ƙasashen da suke fadi sai ka tafi da shi can nan a rasa wannan saboda gwamnati ta bar mu karaji babu taimako ta nan ɓangaren to saboda haka taimakon da take barawa a ɓangaren taki shiri akwai alhamdulillah to amma kuma sai ta duba daga waɗansu ɓangarorin kamar yadda ɗan siyasa yake cewa a jefa ƙuri'a a kaɗa a tsare a raka sai an yi wannan muma a cikin harkar noma a ba da tallafin ta nan a tsaya ta wajen kasuwar a tsaya ta wajen rikewar yadda abin nan ɗin zai tafi a daidai wannan shine abin da aka bari kawai zance ake na cewa za a tallafa ma namiji to dan baka tallafa masa a wajen kasuwa da yanda zai rike abinci ka ba to babu inda za a yi shi kuma abin zai shafi ko ina ne idan ya shafi abinci ya shafi kowa ya shafi makiyaya ciwon ba zai yi idan mutum yana iya rike dabba guda ɗari yanzu da kan zai iya rike talatin saboda cikin da kan yadda yake fara an tattabe musu hanyoyi inda za su je su ciwon na kyauta babu duk dai abubuwa ne ga shi nan wanda sai gwamnati ta zo ta yi shirin zaune ta gane cewar akwai matsala fa sai an shigo gaba ɗaya. Gaskiya ne da farko dai kai akwai kamfanin jiya kuma suna cikin amfanin gona akwai kamfanin suke yin madara da waken soya da biskit da sauransu da kuma kamfanin da suke yin abincin kaji irin na gidajen gwada da sauransu duk sun taka rawa wajen sayan abubuwan amfanin gwanan na a wannan lokacin. Honorable Khalil Muhammad Bello idan muka duba bangaren ku na noma din nan na ji wani masanin tattalin arziki yana yana maganan can ne kuma ne dangane da harkokin yadda yadda harkar noma a harkar kiwo ke ba da tallafi ga tattalin arziki ban sani ba a rubuce ba kuma na ƙarin bayani akan wannan Ai banda Allah maɗaukakin sarki mai cikin sarauta ba wanda zai iya hatta shi kanta makiya ba zai iya gaya maka iya wato balitan da yake ko wato wato da yake karkace da harkar ciwo ba. Domin ɗauki misali saniya guda ɗaya tun da misali za a buga. Yau saniya guda ɗaya idan ka ce za ka kai da ita tukunna. Akwai wanda zai zai ɗauke ta a gidanka, ka ganin shi ya samu abu ne za a loda ta a mota, in an je ba za ta shiga cikin nan ba tukunna sai an biya mata haraji. Idan ta shiga akwai wanda shi itacen ne kawai itacen na kafa da sunan cike za a ɗaura. Jiya nan ne zai samu nasa, akwai dillali zai samu nasa. Akwai wanda lamba zai wannan saniya in an saye ta zai samu nasa, akwai wanda ɗaure ta zai kafin a gidansu zuwa kudu zai samu nasa. akwai haraje daban-daban da za a biya in an loda mota ɗaya tukuna akwai na lokal gama akwai na state akwai na federal a taniya guda ɗaya kwatan nan sai ka samu mutum bakwai ko kusan goma da shi za su ci abinci a jiki domin akwai wanda wani kawai masu da ma jan mutum kuɗi za su da saniya guda ɗaya wato rattan da suke lantsaya jikin fa'idar da take jikin dabba guda ɗaya ba Sannan in ka ba kuma kamar da muke faɗi, ita take samar da tashi mai ƙarko mai inganci wanda ya fi na zamani kowa ya yarda wanda zai bunƙasa noma ɗin abinci ya wadata. A safi ƙarin ta tashi ne, komin ta ta ma a ƙana babu wani abu guda ɗaya a saniya wanda za ka ce ba shi da amfani. don haka ni cin na saniya wato shi ba zai kirgu ba wanda Allah da ya yi ta yi makiyayin ta yi masu cin ta ba wanda ya san wallahi ya ni cin. Mun fi karka gane nama da gane dabbobi ai rayuwar ma kusan a gurgunce take. Dokta Faru Rabiu a gurguje da ke lokacin nan ya kawo kai yanzu. Yanzu Najeriya muna ciyar da kanmu da abincin da kuke noma mana cikin ƙasa ne ko kuma ya hada an shigo shi daga waje. A gaskiya fi sabilillahi idan har za a tsare abincinmu muna noma ai yanzu ma wani ya tunanin cewa abincin da ake shigo da shi cikin ƙasa ake ci Najeriya ake ci da Najeriya. Ai bai ma fahimci komai ba na rayuwa ba. ya kalla cewa abincin da ake shigo da shi a birane ke tsayawa kawunta kuma sun fi yawa mutane al'umma da yawa kafin ka ga su ya ce shinkafa za a ga jikin sanin nan shinkafan nan guda nawa ake ci yanzu ni zan iya ma tambaya kai da kai mun tambaya na san yau a sati sai ka gaba wata ila bai ci a rana dai bai cika ci shinkafa su ɗaya ba to sauran ne ka ci da abubuwan da muka noma ne da abubuwan da muke ta yi ne da haka ƙananan manoman nan dai da ake kallo shi dai abin da bature ke cewa food basket of the nation shi ne dai abincin dai shi zaman lafiyar ƙasar idan babu wannan ruwa wallahi wallahi ba za a zaman lafiyar ma ba zai ba domin mutane ba su da kuɗi da ya mun kai da kai da aka yi tambayar nan cewa talaka ba yanda za su ci abinci ka san dai mutum da zai kwana goma bai ci abinci ba to ta yaya ya ci abinci wannan abincin namun nan dai na talakawan shi Masu sauraro a nan za dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da wakilin Hassan Maina Kaina sai kuma Fiona nan duduwa mayi da ta taimaka ta mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. Martini.